ba za mu koma sake yarda wani ɗan tasha daga sunan malanta ya zo ya yi zagi ga malamanmu ya kwashe lafiya wannan ba zai taɓa yiwa ba ai wannan ƙofar da aka buɗe ta yi mana daidai mun daɗe muna cewa malamanmu a bari mu yi ƙaran waɗannan 'yan tashan malaman bugi waɗanda ba su da wani sana'a sai zagi mun daɗe muna cewa a bari mu yi ƙaransu a ga yadda za mu kwashe da su to ba ma zancen malamanmu da suke raye ba malam har malamanmu da suka wuce idan muka samu mutum ya yi batanci da su billahi azim ya shiga uku abubuwan da suke faruwa idan aka tafi a haka an samu gyara a najeriya za a samu kare darajar dan adam da mutuncinsa domin a duk lokacin da ka zagi malaminmu to ka ci mutuncinmu kuma ka walaƙanta darajarmu tafiya neman hakki ga duk wanda ya zagi malaminka wannan ya riga ya zama wajibi daga yanzu kuma ba wai abin da zai faru nan gaba ne a can baya abubuwan da suka faru su za mu ɗauko ɗannan kasusuwan kaset kaset mu kai mu jami'an tsaro na dss sai mu zo mu sa musu ido idan kesa ya kai a kotu za mu yi shari'a da kowa mu ɗauki lauyoyi idan ma ya ci mu halarta mu halarta mu ba da shaida da haka yanzu aikin kenan dama aiki kala-kala ne a wani time za mu yi aiki na da'awa a wani time zai dawo aiki na shari'a duk wanda ya ce ya shirya ma da'awa ya shirya mu bada kariya ga tafiya ta magabata da janibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da iyalan gidansa to ya dauko aiki wanda sai ya ƙara rayuwarsa a ciki da haka yanzu aikin ya canza a kowace jiha a kowane bangare akwai in tasha malaman bugi suna nan masu zagin malamai ko a jiya na ga wani ɗan tasha daga sokoto yana zagin mu. to sai dai a ce mun yi su adab amma ina ga yanzu kan malaman nan ba za su yi muna burki ba mun daɗe muna neman izini a wajensu malam za mu saka ƙaran wani mu a ce a'a ko da yaushe malamin mu suna muna tawadu'i ta yaya za ku yi ƙaran wanda ya zage ni ta yaya za ku yi faɗa da wanda ya zage ni ku da kuke yakan waɗanda suke batanci ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ku da kuke yakan waɗanda suke zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ku mai da kanku a baya to yanzu sai dai a kira mu mun dawo baya insha Allah ba za mu yarda ba wannan ya riga an yi na farko an yi na ƙarshe abu na gaba duk wani mataki da ya dace mu ɗauka daga kowane irin ɓangare akan abubuwan da jami'an tsaro suke yi da abubuwan da suke tun daga nesa muna kallon su ganin nuna bangaranci da mai duk wani mataki da ya dace a ɗauka wanda yake ba sai an bayyana ma al'umma ba sai su gani a aikace to insha Allah subhanahu wata'ala kowa ya kasance cikin natsuwa kowa ya kasance cikin natsuwa kuma ya san cewa tafiya ta da'awa ta at-turuq sufiya tana cikin shiri na tunkarar kowane irin hali aka zo da shi komai tana cikin shiri akan shi komai muna da hanyoyi idan ma aka samu manyan jami'an tsaro da laifi akwai hanyoyi na rubuta fatishin idan ma hanya idan ma aka same su da aka samu su kwarorin su da laifi akwai hanyoyi na yin shari'a da su duka akwai da haka kowace hanya a shirye muke mu bita tare da tattaunawar da ake yi da 'yan uwa da shawarwarin da ake yi duk a cikin satin da kuma cikin kwanukan nan da haka nake faɗa ma jama'a mu dai a jihar sokoto zagin shehu dan fodiyo ya ƙare a jihar sokoto zagin shehu abdullahi ya ƙare a jihar sokoto zagin shehu mahmud bello ya ƙare a jihar sokoto zagin malamanmu irin su malam bello kofar atiku irin su malam nuna ta ala hausare irin duk sauran malamanmu na sunna magabata malamanmu sufaye zagin su ya ƙare idan ka yi za ka ji ka a hannun hukuma na ga suna barazanan wai siyasa suka yi siyasan da suka yi ta ce mu za ku gwada masa siyasa ku ka zuwa ku isko 'yan siyasa mu isko mu suke yi mu za ku gwada masa siyasa ne ku ka kiran su kuna muna tare da su ko ko ka hau minbari kana eh sai daga ni sai baba alu aka hasara a cikin garin mu za ka gwada ma baba alu wai daga shi sai baba alu aka hasara a cikin garin nan maganan banza mala za mu ɗaukan ma mataki za mu ɗaukan ma ɗalibanka mataki ba za mu taɓa yarda ba idan hukuma a Najeriya gaba ɗaya take da niyyar ɗaukar mataki ta ɗauka idan kuma a wasu state state ne kawai saboda wani haɗin kai na wasu ɓangarori daban to shi ma za mu sa ido ko muna da matakan da za mu ɗauka komai kake a jami'an tsaro appointment ne appointment ma mafi yawa duk na jami'an tsaro ya ƙare Sababi za a yi malam da haka muke shaida ma 'yan uwa abin da ya faru da malam abul fathi abu ne wanda yake ya zama darasi ga sauran masu da'awa su sani kada ka yarda a wulaƙanta ka billahi lazi la ilaha illa huwa in harbin ka za a yi sai dai a harbe ka kada ka yarda wani banza wani banza ya wulaƙanta ka malam komai ake karanka a shi a hukuma eh ana tuman ka a kaza eh aje kotu sai me a je kotu malam mu malamanmu a jihar sokoto muna da malami malam umar wanda ya wajen wata tara a gidan yari akan tuhuma idan malam umar ya ƙara wa'azi ya kama hanya dukan shi ake yi a lokacin eh, barazanar da shi shi'a suke muna a jihar sokoto wannan bai wuce ba in za ka yi arrestin imalan umar ka harbe shi wallahi ba zai yi bidiyo ya ce yawa in shi ya haƙuri ba to kowane ya sa ma a ransa haka a tafi da da'awa yadda aka ɗauko babu gudu babu ja da baya kuma ba a ko fara ba ko da yake a sha'ani a wasu na ce sakwata da ne har yanzu na san wasu abokanin mu matasa da gaban alkali suka gaya mai magana eh, laifi kaza eh mu muka yi a yi abin za a yi me aka yi gidan yari bai wuce ba sai mu zama masu tsananin aƙida kada mu yarda mu ɗauki raini babu zancen raini kuma masu biyar abu a ilmance a ƙa'idance an kawo ma takarda ana ƙaranka dukkaninmu da muna da lauyoyi mu kira su mu aika su ko makamantan haka ko kuma mu je kamin mu je ɗin wani matakai muka ɗauka su wane ne suke ƙara idan mun je ɗin malami ake ƙara tuhuma ake eh ban yarda da tuhuman ba a kai ta a kotu mana sai ni don haka yan uwa wannan abin da ya samu malam abul fatahi ni a wajena ba wani abu bane idan aka tuna rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanin magabata su al-Imam Malik ma nan a baya baya bayan sahabbai tabi'i zamanin tabi'i tabi'i dukkan su aka yi akan addinin musulunci a tuna can farkon musulunci su sayyidina Bilal sayyidina Bilal abinda aka masa aka wahalar da shi aka zo aka aza masa duwatsu masu nauyi ana yi masa nau'i na azaba a lokacin da sayyidina abubakar ya wuce bilal yana kiran ahad ahad ahad mu koyi irin wannan tafiyan tasu idan za a yi idan za a kwantar da kai ana ɗiban naman ka tsoka tsoka ka ci gaba da kiran annabi muhammad annabi muhammad abdulul khalq ya fi kowane halitta a duniya ba za mu daina kare shi ba ai ta ɗiban naman jikinka har rayuwanka ta kare mu koyi rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku diba sayyidina Abubakar yanda aka ci da takalmi aka kama dukan shi a cikin masallaci ku tuna da ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah kai karshe gaba ɗaya ku tuna sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn a ya ja kibiya ya halbo sai da ta samu kwalkwalin manzo Allah sallallahu alaihi hauru dana na manzo Allah haƙori wannan sai da suka kai wurin kare addinin musulunci mu a wurin kare manzo Allah ba za mu yarda ai muna hakan ba mi muka ɗauki addinin nan ne da gaske fa muke yi ba to a gani ya aikaci da haka a duk lokacin da wani abu ya same ka hari aka kai ma farmaki nawa aka kai mana a wurin wa'azi ko dan sauran jihohi ba su sani ba mu a Sokoto farmaki nawa muka yi fama da shi a wajen wa'azi sau nawa muka shirya wa'azi sai mun gayyato baƙi a ce ba a yi hukuma ta hana sau nawa muke shirya wa'azi sai muna cikin ya a kawo farmaki na yaƙi da muyagun makamai duk ba mu yi wannan lokacin ba amma da muka yi tsayin daka muka yi tsaye bai wuce ba ya wuce mutum nawa aka kashe muna a jihar sokoto ina magana a jihar mu na sani kawai na san a wasu jihohi ana fama da sabani na da'awa da manta haka da rigingimu na da'awa da haka mai da'awa ya sa a ran shi cewa jihari yake ba batun fashi ba batun ɗaukar raini abin da ke gabanmu za mu yi idan ma kowa bai ba za mu yi ai haka ake yi ita gaskiya ɗaya ce ƙarya ba ta ɗaurewa gaskiya ita take ɗaurewa a lokacin da su shak malam junaidu suna gabatar da program ina na raddi su shak malam munir adam koza su malam abul fatihi su shak malam nasir adam musa a lokacin ba ku ga wasu ba a ko da yaushe idan suka yi suna zuwa suna warwarewa yau ina suke ba su yi shiru ba sun bar su su kaɗai kenan ƙarya ba ta ɗaurewa ban manta a wata rana muna Morocco duk sadda Yusuf Mushin Kura ya yi bidiyo ya yi wani abu sai Sheikh Malam Munir ya mayar martani ya mayar da martani haka ake ta tafiya haka ake ta tafiya daga ƙarshe har aka yi zaman mukabala kuma daga ƙarshe gaba ɗaya ya jaye ya bari ya koma harkan siyasa za ka ji shi yana eh, a zaɓe atiku abubakar a zaɓe eh, a matar shugaban wani na Kano inna Aisha ana kamanta ta da Aisha mutum manzo Allah ko bashi kuɗi sai ya dawo da ka bashi kuɗi kai zai ma ba'azi kenan ƙaryan ta watse da haka mu kasance mutane masu alƙibla mutane masu tsananin kishi ga addini mutane masu juriya mutane masu tuna abin da ya gabata daga magabata abin da ya faru gare su wajen ba da kariya ga addinin Allah na hasaran dukiyoyinsu da hasaran rayukansu da duk wani abu da ya kama da haka haka wannan 'yar takaitattar nasiha ce da nake yi ga 'yan uwa da yake ko da wannan lamuran suke faruwa muna kaduna ana ta